assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin sha biyar ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakki'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakarin al-ma'aruf bin al al allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata malam ya fara mana magana dangane da abin da ya shafi fatawa da kuma maganganun malaman musulunci a kan kayan aikin da ake son wanda zai zauna zaman karantarwa da fatoyi ya cika su kafin ya shiga cikin wannan aikin da kuma wasu daga cikin sharuɗa sannan ya kamata ga duk wanda zai zama mai fatawa a lokacin da ya dace ya cancanta ya halatta gare shi in an mai fatawa ya ce shi bai sani ba ba kowane karatun duniya ne mutum zai zo yana cika baki yana cewa ya sani ba har ma malamai suke cewa man kala ana falaisa huwa duk wanda yake cika bakin su ne na bara su ne na bana su sun iya sun yi karatu su wallah bai iya ba duk mai kuri da cika baki bai san kaumi ba ne jahili ne idan mutum ya kai jira yake yi a faɗa misali garwa in tana ciki an cika ta da ruwa ko manja in an buge ta me take yi bum ba ta ƙara amma an garwa ba komi a cikin ta fa za ka ji kararara to in ka ji hayaniya ya yawa ko da barazana da cika baki ba komi ne fanko ne huhun ma'ahu kenan to mala ya kawo mana cewa akwai ƙa'idoji da malamai suka sa musamman ahmad dan hambali inda ya halatta mutum ya ta kalidanci yayin fatawa ya kawo guda biyu karatu ya gabata a kansu na uku ya ce wa ƙaunar thalith zance na uku annahu ya juzu zalika inda alhaja mutumin da zai zauna zaman ba da fatawa kadai ya halatta ne ta kalidanci in ana da bukata wa adamil alimin mujtahidi inda misali a gari ba wani malami mujtahidi kai kadai ne a wajen ka san mai ido ɗaya a garin makafi sarki ne duk garin da kikai ne jahilai ne yan uwan shi to amma shi ya ɗan samu hasken ilimi kaɗan ba malami mujtahidi kwata-kwata shi kuma yakan ɗan zo gari ya ji kaset ko abin da ya kama da haka to anan ya halatta ya ce ya ji malamai sun ce sai faɗi malamin da inda za a samu karatun wa huwa as-sahul aqwal to cikin maganganun guda uku wannan ita tafi inganci amma inda malami ko to irin karambanin da yan ustazan nan suke yi bai halatta ba mala ya ce wa alaihil amal kuma kan wannan fatawa ake aiki qala al zakar ذكر abu hafsin في تعليقه abu hafsin da ya zo ta aliki a kan wannan maganin sai ya ce samitu aba ali alhassan buna abdullah najjad ya ya ce ya ji abu ali ɗan abdullahi najjad yana cewa samitu abul hussein bunu basharan ya ya ce ya ji abul hussein ɗan basharan yana cewa ma'aibu ala rajulin ya an ahmada hamsa masail ya ce ban taba aibata wa mutum ban ce kai sakare ne dai walla kai wawa ne kai baka san abin da kake ba shine kana aibata shi ba irin mutumin da zai je dan ji matsaloli kwaya biyar kun gano wannan ma'ana yan ilimin shi dan bai taka kara karya ba yan matsaloli haka yan gasu ga irinsu sannan istanada ila ba'ad siwar masjidi kawai sai je jingina a jikin wata darka daga cikin masallaci yub tv haka yana tabatawa ya je dan tara wata kwana shi ma ya zama shehul allama kawai je yana ba da fata dan abin da ya sani ba bai ta kara karya ba don Allah ba shine karambano waɗannan yan ustazan nan ba kawai daga ka dan san abin da bai ta kara karya ba an tara maka yara da mata an ce biya musu kawai shi ne sai ka zama muftil am shine ce bai taba aibata mutum irin wannan ba kawai da kaɗan kaji abin da bai ta karya karya kawai sai ga mutum ya ji ya zauna yana ba da fatawan da irin su ɗan dan Hambali sai sun shekara suna bincike amma shi yanzu zai halatta yanzu zai haramta ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce shartul iftai inda shafi'iyya su malaman mazabin shafi'iyya sun kawo sharuɗan da sai mai fatawa ya cika su kafin ya zaman ba da fatawa da ma za a tambaye shi alagawa ta malam me kaza ba kawai don kaje ka yi karatu ka iya karanta baki kana gane ma'anan shi kawai ka zauna kana magana addinin Allah fa ba fa kiristanci bane kiristanci ne daga mutum ya iya turanci an zuma ya zama an jima ya zama mai wa'azi haka ne tunda bible din da ma da turanci ne to dauka suke wani kawai don ka iya larabci kawai shikenan kawai ka ja baki daidai ne kawai sai ka fatawa musulunci ba haka bane Mali ya ce wa ƙala shafi'i al'imamu shafi'i ya ce fi ma rawahu anhul khatib cikin abin da khatib ya ruwaito daga wajen shi fi kitabil fiqhi wal mutafaqihi cikin littafin fiƙihu da mai koyan fiƙihu ya ce la yahillu li ahadin an yufti fi dinillah bai halatta ga mutum ya zauna ba da fatawa cikin addinin Allah ba illa rajulan arifan bi kitabillah sai mutumin da ya zama cikakken masani ne wanda ya san alkur'ani ciki da waje nasikhi wa mansukhi ya san ilimin nasikh wal mansukh na alkur'ani duka wa muhkamihi wa mutashabihihi sai ya ƙware ya san duk wata aya muhkama mai ɗaukan ma'ana ɗaya da wanda take mutashabiha ya san su baki ɗayansu wa ta'awilihi wa tanzilihi kuma sai ya san cikakken fassarar alkur'ani da kuma saukan alkur'ani wa makiyihi wa madaniyihi kuma sai ya san ayoyin makiya duka ya san duka kuma ya san dalilin saukan kowanne wa ma'uri da bihi sai ya san me Allah yake nufi da wannan ayar kaga inda babban matsalin yake kenan wa yakunu ba'da zalika basiran bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sannan sai ya zama gogagge ƙwararre dangane da hadisan annabi wa bin nasikhi wa mansukhin sannan sai ya samu ƙwarewa game da ilimin nasikh wal mansukh na hadisan wa ya arifu min al hadisi mithlu ma arafa min al qur'an sai ya san dukkanin lungunan hadisi kamar yadda ya san lungun alkur'ani duka wa ya kunu basiran billaga sannan sai ya ƙware ma yaren larabci basiran bishi'iri sai ya ƙware ma waƙe-waƙen larabawa wa ma ya taju ilaihi lissunnati wal qur'an da gwargwadon abin da larabci za ka samu wanda zai taimake ka wajen fahimtar alkur'ani da hadisi don ka tare ma larabci ko to za ka bar kur'ani da hadisi kuwa ina fata mun gano wannan da kyau don wani department ne mai zaman kanshi kana cewa luga za ka yi ko to ba ruwanka da qur'ani da hadisi kuwa ka san wannan don in ka kalli yan luga za ga ba ruwansu da qur'ani da hadisi in goga mutum ya tare ma alqur'ani da hadisi ko za ga yana ɗiban luga ne gwargwadon abin da zai taimake shi wajen ya fahimta kuma ya fahimtar da al'umma alkur'ani da hadisi shi sa mala ya ma ya hataju ilai da abin da yake ɗan bukata lissunnatu wal qur'ani domin luga kaman gishiri ne abinci ka taba ganin wanda ya tasa tiya guda na gishiri yana sha dan kaɗa ke barbaɗawa sai abin nan ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa su masu larabcin ma suka ce al'ilmu bila na ka ta'ami bila milihi amma ah, yo in ba gishiri abinci abincin zai ciwo amma in ba abincin za a ci gishiri shi yasa malam salihin al-uthaymin yake cewa malaman larabci ba su daga cikin malaman musulunci kwata-kwata ka karanta sharhin da yama nazmul waraqat Allah madaukin sarki ya sa mu dace yasa in mutum na sanya mai da kai malami ko Qur'ani da hadisi kadai zai koya maka amma in yana so mai da kai mashirmanci ko to zai ta sa ka yana koya maka wasu abubuwan da ba da su ake malanta ba ka gama gaba ɗaya malam ba za ka zama malami ba amma in irin waɗannan malaman ne na gabatarwa ƙaddamar da kai to ya kowa ma za a iya ga wani ma ya sa baban shi a kujera ya ce ya zama babban shehi ba an tambaye shi ya ce fil mas'alati kaulani irin wannan malanta <laughs> mobile malanta ai kowa ma zai iya yi ai amma malami kai karatu ba ka shakkan manyan idan zamanin ka su ji su gani ka ya ce da kyau ko wannan shine malanta Allah maraukin sarki ya sa mu dace in tsakanin da Allah wani malami ne za ka samu ya haɗa wannan karatun ka same shi yana da lokacin hira da ƙarya da sharri da gulma bai da wannan lokacin amma yana da lokacin da zai zauna yana ta hayaniya yana ta ƙarerai wallahi bai san waɗannan abubuwan ba malai ce wa yasta amil hadha ma'al insaf sannan wanda zai karanta wannan ya zama mai adalci ne kun gano wannan da kyau ko kare kasance in zai fatawa zai kalli yau dama wane ya bata man rai bari ka gani kun gano wannan da kyau ko sai ya amfani da qur'ani da hadisi wajen fanshi haushi to ba irin shi ba wa yakunu ba'da hadha mushrifan ala ikhtilafi ahli al-amsar kuma ya kasance yana da gogewa da masaniya na irin sabanin da malaman birni suka yi kun gano wannan da kyau ko eh amsar su ne malaman birni eh a'a ahalul amsar alaktilafi ahalul amsar birane shine wa irinsu ba a su ne ai ka san wannan wata kalma ne wanda sai an gaya maka tarihi ai in aka ce ulama'ul amsar ana gani malaman makka da madina da sauransu ana san a soki wani malami ne ai malaman shafi ne ke faɗin wannan saboda shi shafi ai ma yana daga cikin ulama'ul amsar wata magana ne wanda sai mun zo cikin karatu za ka ji ta da suwa ake nufi akwai malaman ƙauye irin malaman kufa ina fatan mun gano nan da kyau Allah ya samu dace wata kunu lahu qarihatun ba'da haza mala ce bayan nan ya bude mu kan shi a hanya da daman da zai iya bada fatawa kenan fa in kana haza falahu an yatakallama in ya hada waɗannan ko to ya samu daman yi magana ko ba shine zai zo ce jama'a na hada su malamai ne mujtahidi za ce wani mujtahidi ne wa fa'iza kana hakaza in malamin ya zama haka ya cika wannan kayan aikin chip to falahu an ya takallama ya samu daman yi magana wa fil halal wal haram a nan da yake da daman yin fatawa cikin abin da yake halal ko cikin abin da yake haram ina fatan mun gane wannan da kyau malin sai yake cewa wa iza lam yakun hakaza to in bai zama kamar haka ba falaisa laho an yuftiya to bai da daman yin fatawa kwata-kwata a irin wannan yanayi ya ja bakin shi shiru kawai amma don Allah ba waɗannan da aka rasa irin waɗannan malaman ne annabi ya ce hatta izalimi wuke aliman har sai an waye gari ba malami ittakhadha nasu ru'usan juhala jahili kawai sai naɗi kawai ya saba riga ce shi ma malami ne shine suke cewa tasaddara littadarisi kullu muhawwisin kowane wawa ma ya zauna ya ce jahilai su karantar da shi kun gano jahili ya zo ya zauna ce ai kai babban malami wai jahili ne ke kaddamar da malami <laughs> ya zama malami ni jama'a ban taba ganin wannan sharman ba ai wani babban masani ne to shi mai faɗin wannan maganan waye wai ba jahili ne ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a wannan abubuwan da suke faruwa Allah shi kiyaye kawai kowane jahili tunda annabi ya ce in malami suke karanci ittakhadha an-nasu ru'usan juhala jahili ne in ya zauna shikenan mai ido daya garin makafi sarki ne amma malami na ji ya san ba mal yanzu anan wai bai kanta ruwan bagaja ba da aka ba da labari wannan jahili ne fa je garin abin da ya iya mai iya mu da hammata. kuma duk garin ba wanda ya iya mu da hammata ne. sai shi kaga anan garin shine wa malamin garin ran da babban malami ya zo to kokarin shi ne zubar da mutuncin wancan malamin don kare cinye win ɗin shi in ka ji malami ya ce shi malami ne yana zagin wani malami ko ba malami ba ne malamin yana tsoron malami ba malami ba ne kamar mace ce tana tsoron kishiya ba mace ba ce in kin isa ina fatan mun gano wannan da kyau kawai ki baza fahimtar da abin da naki amma kina tsoron kishiya a ha ba ki kai ba ne har yanzu sauran matsala ai malami bai tsoron malami ina fatan mun gano wannan da kyau kamar makaɗi ne wai ji labarin wani makaɗi ya zo garin di ya tsorata a'a yasa wanda ya san ya isa sai ce ya kyala banjo da kuma ya ce dubargin yara ne kawai je su samu na abinci su samu su auren zamani su shakwara su jamfa kawai shi ke da <laughs> ina ba ta mun gano wani da kyau in ya san ya kai di irin wannan hayaniyan bai ma kula su <laughs> Allah ya samu dace wa qala salih ibn ahmad saluhu dan ahmad yace qultu li abi ce na cewa babana ma ta qulu fi rajuli yas'alu an shay'i fa yajibu bima fil hadis menene hukuncin mutumin da kawai zai zauna ana mai tambaya a kan matsaloli sai ce hadisi kaza ya ce walaysa bi alimin fil bai da ilimin fikihu mai ilimin fikihu bai da ilimin usulul fikihi. mun gano wannan da kyau ko fa ya yace yan lir rajuli idza hamala nafsahu ala al futiya ya kamata ga duk mutumin da ya naɗa nada shi mai fatawa an yakuna kuna alimin bisunan duk hadisan annabi sai aliman biwujuhil qur'an sai ya san fuskokin alqur'ani baki da alimin bil asani da sahiha sai ya san isnadai ingantattu kaga banda sunnan har isnadin sai ya san su kamar ga wani ya ce ai malam wani shi hadisai kawai ya sani wannan jahili ne mai wannan maganar duk wanda bai san hadisi ya kware a fannin hadisi ba ko ko qur'ani ma bai iya ba to ta yaya zai iya qur'ani kuna bayan wannan ta ina zai iya shi inda ya iya kenan alaramomin da ke jan baki ai da su ne suka zama malaman ba malaman masu wa'azin ba kawai don ka iya kira ka kai malami ne shi ba wanda ya iya kira yadda ka san buhu ne kawai ka taba ganin an ɗauki buhu an an an sussuka an yi girki shi buhu me yake yi tarawa yake yi in an tashi za abinci abinci ki yake ɗiba shi sa annabi da ya tashi lissafa mutane ya ce sai ce kamar ƙasa ne wanda ta sha ta tara ta amfana ta amfanar to a cikin mutane akwai wanda shi malami ne akwai wanda kuma yake hard drive ne kawai shi tarawa yake yi ina ba ta mun gane akwai kuma wanda shi ba ruwan shi su ne irin waɗannan da suka fi yawa in aka ɗiba hayaniya su ake kai ma su ilimin ma ba ruwansa fa me suke nema cikin kasan abin da za su yada shi ne zagi suna suka san kenan kawai su bututu ne an ce su ce an ce kar Allah ya samu cikin waɗannan to yi da ji wani ya ce ai malam wani ai shi kawai hadisi ya sani ai bai san qur'ani ba to kai malami ne zaka iya sanin haka kai ba ba malami bane yanzu ne ake karantar da kai ko mun gano wannan da kyau ko malami ne da ya kai sa'an shi shine zai iya faɗin wannan magana sa'an shi malamai ai fanni fanni ne akwai malamin da ya ƙware ma duka amma ya fi ƙarfi a ɓangaren luga akwai malamin da ya ƙware ma duka ya fi ƙarfi ɓangaren fikihu akwai malamin da ya ƙware ma duka ya fi ƙarfi wajen tafsiri akwai wanda ya ƙware ma duka ya fi ƙarfi wajen me aƙida akwai wanda ya ƙware ma duka ya fi ƙarfi wajen karantar da hadisai kun gano wannan da kyau ko sai ka ce bai san sauran ba jahili ne kawai abin da ya gani kenan don ya tashi magana sai ya faɗi maganganun da yake son ya faɗi Allah ya sa mu dace wa zakara kalamal mutaqaddim sai ya faɗi magana da muka gabatar a baya cewa duk sai mutum ya cika wannan ka'idoji sannan ne zai zama fatawa wa qala ali bin shaqiq qila ibn mubarak aka ce ma ibn mubarak mata ar rajulu yaushe kamata mutum ya zama malam mai karantarwa qala ce idza kana aliman bil athar in ya san hadisi duka basiran bil ra'ayi kuma ya san fatoyin fikihu duka yanzu ya ga mutum karatun shi gaba ɗaya bai wuce iziya ba wai an jima sai ka ji wai wa'azi yake ina fatan mun gano wannan da kyau ya kamata mutumin da zai fara karantarwa akalla a talauce a ce ya gama muktasar har mu dawwana ya gama to shine zai iya karantarwa a fallan malikiya amma ba a musulunci ba yanzu abubuwan da muke karantawa a cikin gatun muktasar da muke don Allah jama'a ya kamata a ce wannan da ke karantawa ba san wannan karatun ba mun fahimci wannan da kyau ko abun kunya malam karatun da ya kamata a ce mutum ya san shi sai ga a karatun farko farko ana faɗin shi ko bai sani ba malam ya ce wa yahya ibn aksam an ce ma yahya ɗan aksama mata ya yajibu lirrajul an yufti yaushe ya kamata mutum ya zauna zaman fatawa faƙala sai ce idza kana basiran bil ra'ayi basiran bil athar in ya ƙware ma fiqhu baki ɗaya da hadisai lokacin ne ya kamata har ya zauna zaman karantarwa kai yanzu ake koya maka abin da jiya abin da maka yau jiya baka san shi ba kuma an jima zai ka ce wai a lokacin ka fara karantarwa ana yaudaran mutane ana bata musu lokaci kaga an sa ma yaro girman kai wai shi malami ne dan yaro a islamiyya ya ce maka malam kai har sai ka yaudar kai malam ne in malamai suka zauna za ka yi magana <laughs> jama'a mun gano wannan ko ka je ka faɗo ta issa mata sun ce kai ai wani babban malami ne duk waɗannan ba suna zuwa makaranta ne don ba su da wani abin yi bara haɗa su da abin yi ka gani mun gano wannan da kyau ko duk wanda bulala biyu ke tankwara shi ko nan ya ce kai wani abu ne karka yadda ba dole ɗan gidan yari ya ce magan direba sa ba <laughs> wannan iya ne ai inda za a ba shi ‘yanci ya san in ya ƙi zuwa ba duka a can ba duka a gida ko to shi ne kai sa yi magana ina fata mun gano wannan da kyau yana kai wani yanayi ya balaga ya sama mutum sosai ko za ka neme shi ka rasa yi haka ne ko ba haka bane ko baka neme shi ka rasa ba shikenan ku bar shi aure shi akan yaro <laughs> Allah ya sa mu dace lokacin da aka kawo mashi gara zai je dumurmusa gara ya cinye bari ya kare yayi zai sani ayi <laughs> hawa wanda ya aure shekara ɗaya ko yake da ɗa ɗaya ko ɗa biyu ai bai sa aure ba wala har mai ya'ya uku ba bai gama sanin aure ba bai san shi ba kani mu ce muna da iyali kana da shirme dai bari tukuna a ce kana da ya'ya goma ko biyar sama a to lokacin ne ka fara shiga system ina fata mun gane wannan mata ɗaya da ɗa ɗaya ai har yanzu ɗaya ne <laughs> Allah ya sa mu dace ana ko wani yaro da suka je suka yaudare shi suka ci wa abincin mutum ɗaya na isan mutum biyu ya zai ci wa aure zai na ce baka fahimci hadisin ba <laughs> ce baka fahimce shi ba abin da yake nufi ba ke zo so dama karan da ke damun su sun karanta bakin larabci ne sai su ɗauka wai ne ma'ana hadisin wai annabi ne fa ya ce abincin mutum ɗaya zai isa mutum biyu abincin mutum uku zai isa mutum na ce ba abin da annabi yake nufi ba kenan abincin mutum ɗaya in su biyu suna jin yunwa su maneji su ci su biyu abincin mutum biyu sai a ga na uku ya zo duk da ba zai ishe su ba su maneji abin da hadisi yake nufi ba kenan <laughs> kun gano wannan da kyau to amma baka je malami ya koya maka ba ka ji an karanta maka shirmi to ya zaka fahimci inda aka sa maka gaba kun gano wannan malami ne bake karantarwa wata makaranta ba muna tafiya da shi mun je wani waje mun tsaya mota sai ya ɗauko littafi yana nazari na ce lafiya wai zai je kantar da yara ne da na kalli littafin hadisan da ke ban falle ɗaya da na kalla duk sai na ja masu lance ba daidai ba ne duka yanda aka kwafo hadisan ma kwafo su ma ba daidai ba ne takrijinsu ba daidai ba ne lan ba daidai ba ne don je gama jalla sai tambaye ni me kai na ce duka kuskure ne ai sai ce na kuskuren ce gashi wallahi bai gani ba to yana da idan da zai gani ne fi qulubihim akwai akwai a irin su gishawa bai gani da muka dawo sai na ce na sa'i roto hadisin nan eh sai na dauko sunan na sa'i sai na budo hadisin ce kalla hadisin yace ikwa eh a ibnu majah an dauko hadisin nuna mashi bukhari na dauko nuna mashi kaza to malam ya haka ce a'a ai da ma kai ba malami bane ai kaman kwana kwana ne gobara ya taso ɗan kwana kwana-kwana suna tahowa kana da bokiti ɗaya ɗakin ka na ruwa ba sai kai me sai ka watsa ce karatu ya kamata ka koma kai kana yi dan waɗannan yaran suna ce maka malami kai yau da ruku sai ka sha mamaki sai ka gama karantar da wannan karatun duka yaran su ji wani malami a rediyo ko a memory an sa masu su ji daga lokacin mutuncinka ya zubi in za a koma makaranta a koma makaranta kuma wallahi har yau bai ji ba Allah ya sa mu dace qultu yuridani bir ra'ayi al qiyas sahih in suka ce ar ra'ayi suna nufin ƙiyasin da malamai suke ingantacce wal ma'ani da asalin ma'anan magana yanzu wannan hadisin da aka kawo da annabi ya ce abincin mutum ɗaya na isan mutum biyu an fahimci ma'anan shi san ba su fahimta ba wal ilal ko mutum ya zama yana da dalilin da ya sa aka yi kaza shine ilmul ilal shi kuma wani ilmul ilal ya sha bamban da kuma ilal da ake karanto illan cikin hadisi kuma wannan wani ilimi ne na daban yanzu ka je ka samu wanda bai taba jin wannan karatun ba ka sai a lokacin nan dan da mun yi karatun wajen wani kaza in je ka samu wani din sai ce shi bai ma san wannan ilimin ba wallahi bai ma san shi ba ba ma fil din shi bane kuma sai ya ce wai yayi saboda ƙarya daga ran da malami ya koma yana ƙarya a duniyan ilimi to al'umma sun shiga uku allati allaka shari'u bi hal ahkam wanda a bisa waɗannan dalilan ne annabi ya rataye dukkanin hukunce-hukunce waje alaha mu'athiratan fiha tardan wa aksan wanda a kansu ne za a karba ko ai watsi da shi dole sai mutum ya san wannan in baka sani ba ko wallahi malanta ka aje ta kawai ka rika jin wa'azi ka mutu ka shiga aljanna na ta mun gane in ba ko mutum zai sa kanshi a fitina ne kuma ba lalle kowa sai ya zama mai malami ba ba lalle kowa sai ya zama malami ba amma ya gaji mutum ya ce wai tintin ake karatu har yau mutane ba su kaba majalisi ba a ah, to kowa zai kaba majalisi kenan kowa zai majalisin shi a ɗakin shi kaɗai kenan kuma ma wanda suke ce wani har yau ba zama malami ba abin da kuke yi har yanzu ba malanta ne ashe jahilci ne tambayan farko kenan na biyu in ko malanta ne ashe to an yi abin da ya kamata yi na uku kuma ai Allah maɗaukin sarki bai ba ku dama kun ba da lokaci ɗari bisa ɗari a karantar da ku ba katin ba part time kuke zuwan shi ba wanda ma yake zuwa full time ba bacci yake yi ba ina ba ta mun gano wannan da ke wanda yake wannan ya zai zama malami yanzu misali man salis da ya tafi madina karatu yanzu gaba ɗaya lokacin shi na me na karatu ne bai komi sai karatu wasu a riga haɗa mutanen da suke madina wai da munan shi fa yanzu a can madina ko albashi ake biyan shi yana da albashi da ya fi ƙarfin wanda gwamnatin tarayya take biyan nawa ne aka ce ba dubu sha takwas aka ce za a biya ba to ya ninka wannan biyar sannan abinci kyauta ne tsara kyauta ne gida kyauta ne komi transport komi kyauta ne kuma garin a cikin aminci ake ana zaune lafiya lo ba ka komi karatu kawai ake maka kuma katin safa da yamma to wannan in ya dawo bai zama malami ba to sai a ce ya je gantali ka fahimci wannan da kyau ko amma kai da kake zaune a nan wajen yanzu kowa nan kosawa yake a tashi karatun ne je bacci saboda ɗazu ya gaji da mai aikin nemo abinci shi bai wannan kuma abinci yake ci lafiyayye zai yaushe ma zai yiwu a cewa abincin safanka ba kaza na rana ba kaza ba fa a gutsuro maka fiffike a sa maka ba duka kazan ya za ka ci abinci ba ruwan zanzam da pure water da juice a gabanka ba lemu da ayaba da apple da abarba da waɗannan 'yan kayan komi akwai gashi na a gefe fa ga abinci mai rai da lafiya ga waɗannan abubuwan shine abincin safanka na rana na dare fa duk abin da kake so gashi na kaje garin mana talakan talau haka yake cin abinci ba ka da matsala in mota za ka hau riyal ɗaya ne za ka hau ko real biyu kowa na da shi sannan sabuwar mota za ka shiga da ac a ji a kai ka inda kake so hankali kwanci kuma ba rigima a ganin ba tashi ko zagi ba za ka ji ba to wanda yake da wannan daman aka ce kuma karatu ya je tun safa har dare ga littattafai ga malamai kuma an tsare shi an ce katin zai yi ko bai da wata damuwa kuma wata na yi a bashi kuɗi to sai ka haɗa shi da mutumin da wai wannan akwai motsuwa ma ga wanda yake wannan magana ya kamata a kaduna da shi wajen likitan mahaukata ya duba shi don me ka haɗa waɗannan da waɗannan kamar yanzu ka haɗa mutumin da yake aiki a matatan man fetur ne da wanda yake yan tinka ka ce don me ɗan tinka bai samu kuɗi ba to dama za ya samu me yasa wanda yake aiki a matatan man fetur a matsayin DJ ya fi shi kuɗi in ma wannan bai fi shi kuɗi ba za a tambaye shi kai ya kai dan tun kai bi ga kuɗi jama ma'aunin fa ba iri ɗaya ba ne fa kama a ce dan tireda ne a ce dan me bai fi ɗan gwata kuɗi ba kaga mai faɗin wannan magana ya kamata a yi marmaza a kai shi wajen likitan mahaukata dan mahaukaci ne ya taɓu kana taɓa mutanen da hankalinsu kwance kuma sa katin nan da safe da rana da daddare da kowane lokaci amma yanzu ina cewa na sa to karfe goma ba wanda zai zo saboda ya yi aikin neman abinci da rana ya gaji ba zai iya zuwa ba jama an yi adalci haka haɗa waɗancan da waɗannan sannan su girmama malamansu suke suna faɗin alheri kai ko malamin ka zagin shi kake kana cin mutuncin shi ya ilimi zai ma amfani duk za zaka zo ka ji anan subhanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum